وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركة مدساكة هدواء وأن فينا ماكو ماكو لمثل كرم ثلاثة الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية والنفر الإمام أبو عيسى الترمذي يومنا هدو قوسا سفر هجر ما صلى الله عليه وسلم على شكرا دبو ديا دتاريه دبو دأربعين دبيو wanda ya daidai da 22 ga watan tara miladiya ta 2020 wannan shine darasinmu na biyu a wannan littafi mai albarka za mu tashi babin da malam ya bayani akan hatimin annabta na manzo sallallahu alaihi wasallam yace عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني إن ابن أختي وجع وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته مميتة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن sa'id ibn yazid yace gwaggwansa ta je da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah wannan ɗan ‘yar uwata ne ba shi da lafiya ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi Sallam, ya shafa kansa ya yi mai addu'a Allah ya mai albarka ya ce alaihi sallam ya yi alwala ragowar ruwan alwalarsa da ya rage sai shi sa'id ɗan ya fi afuwan sai shi eh na'am sa'id ɗan ya fi ya ce sai ya sha ruwa ya ce sai na tsaya a daidai bayansa sai na ga hatimin annabtarsa a tsakankanin kafaɗinsa daga baya sai na ga ya yi kama da wato irin ɗan kwai haka in karamin kwai na na ƙananan tsuntsaye irin tantabaru da abin da ya kama da haka ibn hajar allah ya kansa da rahma yake a binciken da ya bai samu sunan ita wannan gwaggon tasa ba ya ce to amma dai ya san sunan babarsa sunanta ulba سائل ابن يزيد يا يزوى حديثين آه، آه، بعماسية واضحة أقول حديثين قدام يروى أن يروى تصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هيفين في شكرة تجربة هجر الله صلى الله عليه وآله وسلم يا هلالكي حجة الوداع ya mutu shekara ta tamanin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam an ce sanadiyar wannan addu'ar da annabi sallallahu ya mai ta albarka har girma ya same shi amma yana da kwari a jikinsa har yana cewa to ta yaya ma jikina ba zai kwari ba ai sakayyar ko sanadiyyar ko sakamakon addu'ar albarka ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi malamai suna kafa hujja da wannan hadisin da irin hadisan da suka yi kama da shi akan cewa wato raguwar ruwa da mutum ne na tsahara na alwala wanka to shi ma mai tsarki ne ma'ul musta'mal ma'ana dan an yi tsarki da ruwa baya fita daga mai daga tsarkinsa wani ma zai iya yin amfani da shi ya yi tsarki da shi kaga ya ce shariftu min wudu'i sai na sha daga ne daga raguwar ruwan da ya yi alwala a hadisin jazir ɗan samura Allah ya ƙara masa yadda shi kuma yake cewa na ga hatimin annabtar manzo sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin kafaɗinsa ya ce sai na ga ya yi turi haka jaja-jaja kai ka ce kwanta ta bara ne ma'ana tamkar wani turi ne na nama haka kamar kwantar tabara ko abin da ya yi kama da haka hadisin asin ɗan umar ɗan qatada daga kakarsa rumaita ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa dangane da mutuwar sa'ad ɗan mu'az tana cewa ihtazza lahu arshur rahman al'arshin Allah mai girma sai da ya girgiza ma'ana da yawa. rasu to gabanin ta faɗa hadisin sai ta kawo wannan magana ta ce lokacin da yana faɗar wannan lokacin da yana faɗar cewa al'arshin ubangiji ya girgiza da rasuwar sa'ad dan mu'az radiyallahu anhu ta ce ta gani da idanta hatimin annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ce da ta so ta sumbanci wannan hatimin da ta sumbanta saboda kusacinta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce wannan hadisin yana nuna yanayin kamalar alaƙar manzo sallallahu alaihi wasallam ta mu'amala da mabiyansa almajiransa sahabbansa al'ummarsa ta yadda yake cuɗeɗeniya da su yake cakuɗa da su yake zama tare da su yake zamtowa makusanci gare su gashi kuma sannan mutum ne mai tawabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da kyakkyawan zama a hadisin gaba wanda shi ma mun karanta shi to malamai sun ƙaru junan su ilimi me ake nufi da wai al'arshin ubangiji ya girgiza gare shi iftazza lahu arshur rahman daga cikin magabata akwai wanda suka ɗauki lafazin a bisa zahirinsa cewa al'arshin ubangiji ne ya mai ya girgiza gare shi alama ce da take nuna matsayinsa da darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma akwai wasu cikin malamai da suke ganin a'a ana nufin wai hamalatul arsh din ne tunda al'arshin ubangiji yana da wanda suke mai rike da shi ba dan cewa yana buƙatar su ba amma saboda salo da tsari na mulkin ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya sanya mai al'arshinsa kuma game akwai wanda suke rike da shi to amma dai da yawa malamai sun rinjaye da lafazin a zahirinsa cewa alama ce da take nuna matsayinsa da darajarsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala, ya san da shi ma'ana yana da imani wato imaninsa yana da nauyi a cikin ma'auni sayyidina sa'ad dan mu'az kamar mun yi bayaninsa a baya ko in ba amince ba mun yi maganarsa a nabiyyar rahman cewa ya musulunta ne tsakanin bai'atul aqaba ta farko da ta biyu ko kuma amfari ne eh, mutumin madina ne yana cikin ma kace kamar shugabanni gabanin zuwan musuluncin a gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma malaman sira sun ce shine farko wanda ya musulunta a gidan banu abdul ashhal banu abdul ashhal kuma su ne gida na farko da suka musulunta a garin madina a hannun sayyidina mus'ab ibn umayr jakadan manzo sallam wanda ya turo shi ga madina to an ce sa'ad ibn mu'az shine farko wanda ya fara musulunta dan haka a matsayinsa na jagora sanadiyar musuluntarsa wanda suke ma a bayansa duka sai suka su ma sai suka karɓi musulunci sannan ana faɗa daga cikin fada'il ɗinsa cewa bai gudu ba a ranar da aka yakin Uhud aka yi wa manzo al-sallam aka tarwatsa musulmai aka jikkata su yana cin wanda suka kafu suka tabbata ba su gudu ba a wannan a wannan wuri sannan kuma an masa mun san an masa rauni a yakin Khandaq an harbe shi a kamar kace karbin idansa ya dinga zub da jini har tsawon lokaci kuma bayan nan daga nan sanadiyar wannan Allah ta'ala ya masa rasuwa ina jin shekara ta kenan biyar bayan hijira ko na makamancin haka Allah ya masa rasuwa to a shahid a cikin hadisin tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wata alama da Allah ya sanya a jikinsa da ake kiranta khatamun nubuwa khatamun annabta to ita rumaita take cewa ta gani da idansa saboda ma kusacin ta yadda ta tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tijuwa ce tace da ta so ta tumbanci ma mai wannan khatimi na annabta da ta tumbanta radiyallahu anha قال أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري ينكسر صحابي وانت سكا سوكا من البصره كما يرى آه، خليفه عبد الملك بن مروان yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce mun abu zai matso da ya zo kusa da alaihi salam sai ya ce in sa Buhari shafa bayana shafa bayana ko dai zamto cewa ya ji kamar alamar akwai wani abu a jikinsa kamar yadda mutum zai ji wani abu a jikinsa inda hannunsa kuma ba zai kai ba mana shafa baya kamar daga cikin rigarsa wani abu yanayi mai yawo ko wani abu makamancin haka ko kuma a'a ya masa haka ne domin me ya karrama shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka ne kuma ana tabarruki da me da zatinsa jikinsa da kuma abin da ya fita daga jikinsa don haka sai ya ce mai matsofin kusanto shafa bayana ya ce da ya shafa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai hannuna ya fada kan inda yake hatimin annabta to da yake gaya wa mai riwayar wanda yake gaya wannan hadisi sai yake tambayarsa sai yake menene kuma hatimin annabta sai sha'aratun sha'ratun mujtami'at ce kamar wasu 'yan gasu ne da suka haɗu a wuri guda suka haɗu a wuri guda wannan ya ba da labari ne abinda ya taba da hannunsa ko ba abinda me ya gani ba da idansa ko haka ne ma'ana ya fa wasalat a waqa'at hannaye na suka mai fada kai ko kaga idan ka taba abu yadda zaka ji shi a ranka wataƙila ya bambanta wurin kamantawa da siffantawa da kuma yadda ne zaka zaka gan shi a idan ko وعن بريدة رضي الله عنه قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغداء بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعمه فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها سلمان الفارسي رضي الله عنه يا دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوكتند النبي صلى الله عليه وسلم يزور مدينة أبايا مكرن كما جنا دوغم مجنا أكن تاريه سلمان الفارسي وندا رايو سلمان رضي الله عنه واتو مثالي من وندا باشد wurin neman gaskiya yadda ya fito tun daga garin su faris da irin yadda ya dinga faɗi tashi kai har sai da ta kai da yancinsa da gatansa amma sai da aka sai da shi a matsayin bawa duka burinsa shine ya karanta cewa Allah zai turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a inda za a turo shi a Madina ne dan haka wannan ta sa har sai da ya zo garin Madina domin me yanke addinin gaskiya ya yi addininsu na bautar wuta ya gane ba gaskiya ba ne ya bar wannan addinin ya koma wani addinin ya zo ya addinin wanda aka ba wa gaskiya daga nan shi ma ya gane dai duk ba gaskiya ba ne ƙarshe me ya dawo yana jiran a turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda a sanadiyya wannan faɗi tashin har sai da wasu maciya amana suka sai da shi a matsayin bawa to amma bai damu ba tun da me ya tabbatar yana cikin garin da wato littattafan da suka gabata suka ce za a turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayanin san ba a mance ba a cikin nabiyar rahma yanayin zuwan alaihi sallam sanda ya kasance a gonar dabino har ya fado da an tuna ko to daga cikin hanyoyin da salman ya bi dan ya tabbatar da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ce Allah ta'ala zai turo shine annabi daga cikin alamomin da aka gaya mai an gaya masa cewa baya cin sadaka amma yana karɓar kyauta don haka salman radiyallahu an sai ya zo da dabino ɗanyi babu ma'ana nunan ne amma wanda yake ɗanyi ko shine ruɓam sai ya kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallam yake salman wannan fa sai ya ce ai wannan sadaka ce na kawo maka kai da abokanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salman ɗauke wannan abin da ka kawo domin mu ba ma cin sadaka sai salman ya ɗauke wannan abin nan wannan abinci da ya kawo na dabino washe gari sai ya dawo da kwatankwacin wannan abincin ya ajiye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallam ya tambaye shi sai menene wannan sai ya ce ai wannan kyauta ce gare ka ya ma'aikin Allah to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abokansa ku shimfiɗa ma'ana ku sanya a hannayenku ku ci salman sai yake leƙa jikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wannan khatimin na annabta ya yi imani da shi wataƙila wasu su tambaya ta yaya har za a leƙa nan ɗin mutum a ga abin da yake nan galibin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarjalle ne da me da mayafi amma yana san riga sai dai galibin su ne da mayafi to shi kuma wannan idan ka saka wannan haka kake yi eh, motsin da kake yi kuma yana sa mai ya bude don haka sai salman yake kokarin ya leƙa ya ga wannan alamar da aka faɗa ita ma akwai ta to da ya tabbatar eh lallai akwai ta ya zo a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga yana kokarin ya leka sai ya yada ne ya yada mayaku ana yadda zai gani ya tabbatar to wanda sanadiyar wannan kuma ya musulunta cewa duk alamun da yake nema na gaskiyar annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata Shi ne mai riwaya da ya ce lokacin Salman bawa ne a wurin wani bayahudi fashtarahu rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saye shi ya ambaci adadin kuɗin da ya bayar ya siye shi to amma ga yadda aka yi cinikayyar shine sai dai in salmanu ya shuka bishiya ta dabino aka ambaci adadi kuma wannan bishiya ta taso ta yi ƙwari har ta kai ga yadda sanda za a cime ta fitar da 'ya'yan itatuwa ta fitar da dabina aka ce in dai yayi wannan ko ya zama ɗa to sai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam da hannunsa mai albarka ya dinga mai shukawa duka shi ya shuka in ban da bishiya guda ɗaya sai na umar radiyallahu anhu ya taimaka wurin shuka ta wannan bishiyu saboda albarkar hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar aka shuka aka dasa su a shekara suka yi kwari suka kama har suka yi ƴaƴa. in banda guda ɗaya wadda sai na umar radiyallahu anhu ya shuka har annabi sallam daga baya sai ya ce ah ita wannan me yasa ba ta yi 'ya'ya ba sai sai na umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah ai ni ne na shuka sai annabi sallam ya tumbike ta sai ya ƙara dasa ta ita ma sai ta kama kuma sai ta yi ƴaƴa a wannan shekarar ma'ana wannan an yi haka ne don tabbatar da mu'jizar annabtar manzan Allah sallallahu wannan ɗaya ne daga cikin mu'jizozin da abu ya zo ni yadda aka saba mai a cikin al'ada ba a saba a al'ada a shuka abu kuma mai eh kuma dabino yadda yake da mai sha'ani ba lokaci irin na yanzu ba da agirke nisa a haɗa wannan da wannan a'a a wancan lokacin wanda tarbiyyar bishiya tana da wahala an gane to wannan ya tabbatar da gaskiyar annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعن أبي نضرة العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة abu sa'id bin khudri shine sa'ad ibn malik bin sinan ko shi ma mun yi maganar sa a baya Sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam ne babansa ma yana da sahabbanci ya halarci yakin da aka yi bayan Uhud duka ya halatta al-Imam Zahabi ya kira shi da al-Imam al-Mujahid mufti al-Madina ya rasu shekara ta 74 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Nadra yace na tambayi Abu Sa'id al-Khudri dangane da abin da ake faɗa wai game da hatimin annabtan manzo sallam wai da gaske ne akwai shi sai ya ce eh ya ce ai kamar ka ce wani nama ne da ya ɗan taso a bayan a tankanin kafaɗinsa ya ɗan tashi haka ma'ana ba daidai yake a wato ba a jere yake da da fatarsa ba ma'ana ya ɗan ya ɗan tashi haka dangane da wancan hadisin na baya matsalar sadaka din mun san cewa ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ba ta halatta gare shi da kuma iyalan gidansa ko wasu daga cikin magabata sun yi kokari su fitar da bayani cewa menene hikimar me illar me yasa wasu wanda suke ganin cewa illar shine saboda me a mai da tuhuma domin shugaba idan ya zamto cewa duk abin da za a kawo masa zai sa a gaba ya ci ba tare da yana fayyace wa talakawansa da mabiyansa ba tuhuma za ta shiga ciki za a ce me yana da son kai za a ce kansa yake wa gata don haka don a toshe wannan kofar shi Allah bai jarrabe shi da abin da da yawa daga cikin mu suke da shi ba su dinga yi wa kansu gata su mance da wanda Allah ya ya dora musu nauyinsu a wuyansu don haka wanda yake ganin illar ita ce tuhuma sai suke ganin da rasuwarsa kamar iyalan gidansa mata ce amma zance mafi rinjaye a'a an haramta ne saboda magana ta cewa ita sadaka kamar da tile da tile na mutane kamar yadda wata riwaya ta ce ausafun nas wanda ya yi sadaka domin ita sadaka ai tana kankare zunubai da laifuffuka tana maganin musifa kamar wanda ya fitar da da sadakar sa ya wato yana kokarin ya tsabtace dukiyar sa ne ko shi yasa ma zakka ko da yaushe tana dada haɓaka dukiya domin tana tsarkake ta ne ko tana tsarkake ta ta sake daɗa ta saɓanin yadda da yawa wanda suka jahilci hikimomi na shari'a suke ganin cewa kamar in sun ɗauki wani abu a cikin dukiyarsu sun bayar kamar za ta ragu a'a ita dukiya ba ta taɓa raguwa ba sakayyar ko sanadiyar ana fitar da haƙƙin Allah a cikinta shi fitar da haƙƙin Allah ɗin ma sake haɓaka ta yi sake sake albarka yake da وعن عبد الله بن سبج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدبت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خلال كأنها شآلي فرجعت حتى استقبلت فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عبد الله بن سرجد yana cikin sahabbai wanda الله ya ba su tsawon domin ana maganar ya mutu shekara ta tamanin da ɗoriya bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na tadda shi tare da abokansa cikin sahabbai ya ce sai na kewayo ta bayansa ya ce ina kewayowa sai annabi sallam ya fahimci cewa ina so ne na ga wannan hatimin da annabta ya ce sai ya yada mai mayafinsa Ya ce sai na ga gurbin inda wannan hatimin yake sai na ga tamkar haka ka tattara yan yatsunka haka ko ka tattara yan yatsunka ma'ana a ture yake ce kai ka ce irin kamar eh, me ake cewa wannan tusar jaki kenan wadda take fitowa mutum haka ko kaga ai wani zuwa za ka ga kamar ma da an gashi gashi a jiki ko abin nan haka dai sai dai ce sai na tamkar irin wannan kamar nama ne ya tattaru haka a wuri guda an gane da amma tana da haske haske inna lillahi wa yace sai na dawo sai na na kalli na fuskance shi ta gaba sai na ce ya ma'aikin Allah Allah ya Allah ya maka gafara sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma Allah ya gafarta maka sai sai sai wanda yake ga wa'annan hadisi sai suka ce yanzu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara ma'ana su ne mai murna cewa wannan falala da girma take har kara bauta da samun gafaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yace eh kuma ina muku addu'a Allah ya gafarta muku sannan ya karanta faɗin Allah ta'ala da yake wastaghfir li dambika walil na wal mu'minat ma'ana yana ce musu kama ba ku ji Allah ya ce matsawa ka nemi Allah ya gafarta maka laifinka kuma ya gafarta wa mu'minai maza da mata shahid shi ma cikin hadisi inda yake tabbatar da cewa ne ya gani hasimin annabta da idansa kuma za mu ga duka wurin dai da suke siffantawa din duka wuri ɗaya ne a tsakankanin kafaɗinsa باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف, إلى نصف أذنيه وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وفي رواية ضفائر وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسجلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ما لم يتشع أولا بعض ذن أم بتامك جملة حديثي دعك رويته وانت صفا كأينا ينك من نم قاش من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكاو حديث سيدنا أنا قادم رسول الله الله تعالى يقارئ داء قريش يتشي gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaiwa rabin kunnensa ana in ya sake shi yana kaiwa har ya rufe mai kusan rabin saman rabin kunnensa yana yana rufe wannan ana yana nuna yawan sa kenan da kuma laushin sa yadda yake kwantawa a hadisin na na Aisha radiyallahu anha ita kuma ta ce. na kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna yin wanka ani daga daga mazubi guda ɗaya mana roba guda ɗaya a tsakanin ta ce ya kasance yana da gashi gashinsa wani zubin yana yin sama da kafaɗarsa ma'ana wurin kafaɗarsa an gani sannan kuma yana yin ma'ana bai kai ga kafaɗa ba amma ya wuce kuma kunne ma'ana in ya bashi kenan ya yawaita wannan hadisin za mu ji nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta siffanta ɗaya daga cikin wato wato wani hali da Annabi sallallahu yake kasancewa tare da iyalinsa na kyakkyawan zama da kuma cuɗanya da su ta yadda har ma wani zuɗin suke yin wanka tare hadisin ummu hani ummu hani an malamai sun junansa ilimi mai sunanta wasu sun ce sunanta fasita wasu kuma sun ce sunanta atika wasu kuma sun ce sunanta fatima amma dai ta shahara da da alkunyar wata alkunya da ummu hali saboda ɗanta hali ɗan hubayya yar uwar sayyidina ali ce shaqiqiyarta ce radiyallahu anha wa arda ta musulunta ta mata ta cikin wanda suka musulunta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi aurenta amma dai ta ba shi uzuri sai annabi sallallahu mata uzuri tana ba da labari ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuwan da ya yi na ga ya tike kansa ya raba shi hudu lahu arba'u gada'ir gada'ir jam'i ne na gadira gadira kamar wazanin azima ana nufin kamar kalba da mata suke ko tufke idan gashi yana da yawa ana tufke za mu ga wasu al'ummatan suna saboda yawan gashi ko da namiji ne yana tufke kansa ta ce to amir sallallahu alaihi wasallam ya tufke kansa har ne har abin nan tukka guda hudu ana wannan yana nuna maka shi ma yawan gashinsa sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu ma. cewa ya amin sallam yana sakin gashinsa ya zubo da shi ya ce a lokacin su ko mushrikai raba gashinsu suke sai su raba shi biyu su kuma ahlul kitab yahudu kenan da nasara su kuma suna raba gashin nasu to ya kasance yana son wato ya yi dace da abin da ahlul kitabi suka yi cikin abin da shi ba a yi masa umarni ba wannan a fili yake saboda ahlul kitab su an ba su littafi su addinin su yana da alaka da sama ko addinin su yana da alaka da wahayi su ka mushrikai maguzawa ne don haka da molanka suke yin addini abinda suke yi ba saukake ba ne daga sama don haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fifita ya yi dace da su domin in yi dace da su kamar abin yana da tushe ne daga Allah subhanahu ta'ala amma a cikin abin da ba a yi masa umarni ba an gane cikin abin da shi ba a yi masa umarni ba ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم daga baya kuma sai yazo yana raba abin nan dinsa domin daga baya an shar'anta masa kuma ya saba wa mai ya saba wa su ah, yahudawa ko باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناعة حتى كأن ثوبه ثوب زيات وعن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا يتأولنا باب الزن أم بتامك jumlar hadisai da suka zo da suke bayanin yadda annabi sallallahu yake taje kansa na yake tsabtace shi ya kula da shi hadisi na farko hadisin na na Aisha radiyallahu anha hadisi ne mai inganci yana cikin sahihul bukhari Ta ce ni da kaina na kasance ina taje gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin ina ina yanayin al'ada alhalin ina yanayin al'ada ma'ana wannan ya nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yana tsabtace kansa ya taje shi ya gyara shi kuma wannan gyaran tsafta ne tsafta kuma imani ce Allah ta'ala yana son tsafta sannan magana akan kasancewar ta mai al'ada wannan yana nuna halaccin cuɗeɗeniya da takuɗeɗeniya da iyali yayin da suke cikin jinin al'ada domin yahudawa su sun kasance gabanin musulunci suna da mummunan al'ada cewa ne mai al'ada ƙaurace mata ake mai al'ada a bakka zan take don haka ko abu ta taɓa ma ba za a taɓa ba to shari'a musulunci da ta zo sai ta ce a'a ba haka lamarin da sha'ani yake ba akwai iyakacin abin da ba za a yi ita ba amma al'adar nan ba a hannun da take ba don haka wannan najasa da take fitowa najasa ta kawai ta jinin amma abin da ya shafi ita a kan kanta to hukunci ne kawai amma ba wai wai wai a haƙiƙan lamarin da ta taba a goshi kenan shi ma abu ya zama abin nan ya sa ka ga akwai hadisin da alaihi sallam ya ce mata mi komin kaza take ya Rasulullahi ba ni da ƙarfi sai ya ai ba a hannun da rashin ƙarfi ne ke an gane to wannan ma yana cikin wasu ɓangarori da suke nuna maka yadda musulunci yake darasta ya mutu yake kimanta data yake yake yake yake yake ajiye ta a matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ta sabanin addinan da suke kyamarta ba su ma abin nan ɗinka ba to amma wai abin mamaki ire-iren wannan addinan su ne kuma a yanzu suke kokarin su ce shi musulunci shi ne yake tafi ne shi ne bai ba ta yankin ta ba alhalin su ne suka fito da mace tana cikin gidansa cikin su suka fito da ita waje suka ce ai ai ai abin da namiji ma ne za ta iya yin ma abin da ya suna da kyau suka fito da ita ta zamto kuma ita bata gidan nata ta manta shi wajen kuma har yanzu ya ki karɓar ta hadisin anas eh, bisa sharadin mu mai rauni ne ba za mu fassara shi ba ko sai hadisin nana aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya kara masa yadda tace in kana rasul sallam la yuhibbu tayammuna fi quburi idza tatahhar wa fi tarajjuli idza tarajjala wa fi inti'ali idza inta'ala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son damantawa a cikin tsarkinsa yayin da zai tsarkaka da kuma taje kansa idan ya taje da kuma sanya takalminsa wannan hadisin shi ma hadisi ne mai inganci al-imam bukhari ya rawaito shi babu tayammun fil wudu'i imam muslim ma ya rawaito shi imam nasai ibn majah duka sun rawaito shi nan abinda ake nufi da tuhur abin da ya shafi tsarki ana wurin wanka da alwada ke ko shi ne abin da sun tsarki wanka da alwada. shi yasa za ka ga duk sifar da malamai suke bayani ta tsarkaka da yin tsarki da dama ake farawa mutumin da zai wankan tsarki idan ya fara da alwala kaga alwala dama gaɓoɓin dama ake fara wankewa sannan na haƙo sannan kuma idan mutum zai fara ruwa a jikinsa to ɓarin dama zai fara wankewa sannan kuma rabuwar ɓarin na hagu sannan dukkanin jikinsa to malamai suka ce wannan ƙa'ida ce ma a cikin babin shari'a duk wani abu maɗaukaki da dama ake yi ci da sha za ka ci abu da daman ka ka ci in ka sha da daman ka ka sha domin za mu ga a wasu hadisan musallam ya faɗi bayanin cewa ma shaidan ne yake ci da hagu to ko da abin kuma guda biyu ne ake hada kamar wanda zai sha burodi da shayi ba ka riƙe ɗaya da hagu ba ɗaya da dama a'a da daman dai za ka abu sai ka yage shi ka ci da hannu sannan kuma ka wannan wannan shi ne musulunci ita ce tarbiyyar abu in ba haka ba za ka ci da da shaidan to haka na duk abin da yake kaga fitowa daga ban da dama za ka fito amma za ka shiga za ka shiga da hagu saboda kaskantaccen wuri ne wuri ne na kazanta amma za a fito fa da dama za a mutum zai kwanta ana so ya fara kwanciya da damanka in ya so idan ya gaji sai ya juya ya koma hagu duk abin da za a yi a damanka in ka zo ka tadda mutane ga sanan za ka gaisa da su fara da damanka saboda shi dama kama a lafazinsa na larabci yana da alaka da albarka yamin na ka ce yamin shine dama daga aka samu al-yum al-yum shine albarka don haka ita daman ma'ana kamar shari'a ta ne wa mutum fatan cewa a cikin damanta wanda yake ya samu rabauta ya samu albarka an gane hagu kuma shekan yana yana yana sha'awar hagu da abin da yake yana yi da hagu dan haka shi yasa dan mutum idan yayi abu da hagu to shekan sai ya samu dama shi yasa duk abin da mutum zai yi shi da dama na na na na na ɗaukaka ke abin da yake kuma ƙazanta ne to hagu shi kuma ake barwa hagu ake barwa kaga hawan sanya takalmi ko yace shine wa fin ta'alihi idan ta'ala sannan in zai sa takalmin sa ma kafar dama yake fara sa to in zai cire fa na wace ne ya fara hagu zai cire kamar na'am hagu zai cire ko kwa daman zai cire na'am me yasa ya ce me hadisin abdullahi bin mughaffal radiyallahu anhu shi ma ingantacce ne ya zo a cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i da ragowar littattafan hadisi kamar sahihu muhibban ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an tarajjuli illa ribban ya hana ai ta taje kai kullum kullum sai dai ana yi ana ɗauke a kwanaki ma'ana ana yi yau a taje gobe kuma a bashi me ake nufi da wannan al-imam munawi a cikin faizul qadir yace wannan wannan hali din nahyin tanzih nahyin tanzih ba nahyin tahrim bane an gane ba wai hani ba ne na haramci ya ce abin da ma aka furin jayarwa shine mutum ya gyara wannan kamar gashi irin na larabawa ba ya buƙatar kullum sai an taje shi amma irin gashi na da naka yana bukatar gyara da abin nan ko Don haka idan har ka abin nan baya cikin ba laifi bane inna allaha jamilun yuhibbu jama'i ko Allah kyakkyawa ne yana son yi yi abu mai kyau an gane hadisi na na gaban shi ma ga hadisi ne mai rauni ina ganin ba za mu karanta shi ba muna da lokaci za mu iya karanta wannan babu na gaba ko na'am babu ma ja'a fi shaybi rasulillah sallallahu alaihi wa a wannan babun malam zai ambata mana hadisan da suka zo suke ambata furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wa عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صبغي ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتب قتادة يشي أنس رضي الله عنه يشي يشي ما تنبي أنس نتي شن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هنا قاشنسا ya taɓa yau gashin salalli shi ne sai sai na ana sallah ya ƙara mai yadda sai ce ai annan sallam farin gashinsa bai kai ya haka ɗin ba yake ya furfura ce ta fito mai a tsakankanin sidgai eh, wannan tasniya ne na afsidhu afsidhu kuma shine tsakanin kunne da ido tsakanin kunne da ido ma'ana gashin da yake zuwa nan kenan ko yace um, ehm, 'yan gasussuka ne da suka ɗanyi furfura a tsakankanin kunnansa zuwa idansa gashin da ke tsakani ya ce amma sai na abubakar radiyallahu an shi ya yi lalle da alhinna alhinna idan aka yi lalle da shi ja yake mai da gashi ya ce sannan kuma ya yi kuma lalle da alkatam shi kuma katam sun ce idan aka yi aka yi wannan da shi shi kuma yana mai da shi kamar brown haka yayi kamar ruwan ƙasa ƙasa nan go haka za a ce to sai na anas radiyallahu anhu za mu ga a wannan hadisin ya kore ma cewa annabi ya yi mai ya rana gashinsa to akwai riwayar kuma sayyidina abdullahi dan umar ta zo a cikin bukhari shi kuma ya tabbatar da cewa annabi ya yi ya rana gashinsa akwai kuma riwayar na na umu salama radiyallahu anha ita ma take tabbatar da me yaruna gashinsa. malamai sai suka karu junan su ilimi shin yaruna ko bai rina al-imam an-nawawi a cikin sharhin da yawa hadisin da yazo a cikin sahih muslim da yazo kan mas'alar sai ya ce duka ya tabbata kowanne ya bada labarin abin da ya sani an gane ya rina amma galibin lokaci ya bashi bai rina shi ba an gani ya rina a wasu lokuta amma a lokuta mafiya yawanci ya bashi dama kuma furfurar tasa ba ta da yawa Inda za mu zo maganar da sayyidina anas yake cewa in ka tattara furfurar tasa da ta gemunsa da ta kansa ba ta kai gashi ba fi gashi ashirin ba an gane wannan sayyidina anas radiyallahu anhu shi daga cikin abin da yake karfafa cewa bai rina ba ya ce a'a wanda suke tsammanin ya rina mai yake shafawa ma'abocin shafa turare ne turare na mai don haka idan ya shafa kansa yana walƙi gashinsa yana ƙyalli sai su dinga tsammanin kamar ya rina shi bai rina ba ya ce wani zuwa za su ga ya yi jaje-jaje ba jaje-jaje ba ne na rinawa a'a tasirin wannan ne wannan man ne an gane to amma dai al-Imam an-Nawawi Allah ji kalsa da rahma ya ce duka ya tabbata kuma wataƙila wannan ya ce saboda hadisin Abdullahi dan Umar ya zo cikin sahihai ba za ka iya ya da shi ba ya inganta ba shi da wani makusa na cewa eh hadisin Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rina gashinsa na in ji ba eh za mu zo kan matsalar menene yafi ya halatta a rana in ka tashi ranawa da me za ka rana a rana da baki ko a rana da ja ko da wata kala daban za mu zo الإمام مالك رحمة الله عليه شما أكن هكا يتفجيوا النبي صلى الله عليه وسلم بيرنا با دوغرو دا ني دا رواية أنس بن رضي الله عنه وعن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء سيدنا أنس يتشي ni a iya lissafawar da newa furfurar da كم kan manzo الله sallam da gemunsa ba ta fi guda goma sha hudu ba وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رقي منه شيء da aka tambaye shi kuma dangane da furfurar jabir an samuwa sai ya ce ya kasance idan ya sanya mai a kansa to ba ma a ganin furfurar sai ta bace amma idan bai shafa mai ba a kansa sai a dinga ganin su ya رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم fi mafraqi ra'sihi idza dahana warahun nadduhu a wata riwayar kuma ya yace akan manzon Allah sallallahu alaihi babu furfura da yawa ƴan gasussuka ne wanda suka fito a tsakankanin gashikansa da zarar ya shafa musu mai ma sai su bace ma ba a ba a gani duka wannan yana tabbatar da karancin furfurar ma'ana Allah ta'ala bai sanya mai yana da furfura da yawa ba وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة بيضاء يتي عبد الله بن عمر يتي فرفرا من زن الله صلى الله عليه وسلم بذات كوكتن فتن في لنغاشي عشرين با wanda suka yi fari duka dai kaga bayanin baya cin karo da juna ƙoƙarin lissafe ƙarancin ta ne da mai cewa sha sha hudu kamar riwayar anas da kuma ita riwayar sai na abdullahi bin umar mai cewa guda ashirin duka yana nuna mai ba su da yawa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت سيدنا عبد الله بن عباس الله يقارى مسيدا يتشي وترانا سيدنا أبو بكر يتشي يا ما إتن الله ناغا كاي فرفرة شيني سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت yake ai surorin nan su ne suka sa furfura ta fara fito da suratul hud da suratul waqi'a da suratul mursalat da amma yatasaalun da idan shamsu kuwirat saboda idan ka tattare wayannan surorin zaka ga abin da suka kunsa a ciki na bayanin tashin alkiyama da irin tashin hankalin da yake ɗauke da shi da kuma bayanin yadda annabawa suka gwagwarmaya wurin isar da saƙo da irin yadda Allah ta'ala ya halakar da mutanen waɗanda ba su imani da su ba wanda duka wannan yana nuna maka cewa Allah ta'ala ba shi da wasa idan ya kama bawa yayin da ya kama shi yana halin kasancewarsa mai matsalaifi ko yana halin kasancewarsa mai fushi da bawa to wannan tadabburin wannan tintintini da hankaltar wannan yanayin da da irin firgici da razanin da yake ciki to sai ya sa ne hankalinsa ya tashi wannan yana nuna maka cewa asali alqur'ani ana karanta shi ne domin a hankalci sakon da yake ciki raira alqur'ani da karanta ayoyin ɗaya ne daga cikin fuskokin da aka ɗora mana na ibada amma ba shine asali ba asali shine mai hankaltar sakon don yin aiki da shi shine tadabburi domin idan har ba karatu ake na tadabburi ba ina magana a ce abinda ayoyin suka kunsa har sun sa kurkura ma'ana yana karanta ayoyin da yana ne suna ratsa zuciya yana jin su har har a wannan ne to haka ya kamata in zamto karatun ya karatun kowa ya kasance kaga sun kunshi bayanai na labaran waɗanda suka gabata da yadda Allah ya kama su to wannan duka yana cin abubuwa masu tada hankali وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها أول لفظكم أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي شين يتنبي آه شين يتنبي النبي صلى الله يا رسول الله فرفرا تاكتو مكة سيتي أي سورة هود da ire أنت 'yan uwanta فتسان ne كما وجه حديث ni وعن أبي رمسة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأويته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر أبو رمسة وسنتي سنن رفاعة ɗan yasribi wasu kuma sun ce sunansa habib ɗan wahab ya ce na zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina ɗauke da wani ɗana sai na nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan sai na ce masa wannan annabin Allah ne ya ce wannan shi ne annabin Allah yana nuna wa ɗansa ya ce ya gan shi a lokacin da tufafi guda biyu saudani ana mayafi da kwarjalli ko kuma a burdani kamar yanayin wato wato tufafi na saki kamar bargo barko haka a yau tufafin da suke na saki ya ce koraye ya ce naga yana da gashi a gashin nasa ma a saman gashin nasa naga akwai ya furfura-furfura ya ce amma furfurar ta fi karkata ga jajajaja wa shaibuhu ahmad ta karkata ga jaje-jaje babu ma jaa fi khibabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع qala ibnuka فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني alayk قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأكثره لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو لمسة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي yace a wannan babin zan ambata maka tarin hadisan da na samun wanda suke tabbatar da wato rini shin annabi sallam ya rina gashin sa yayi masa yawa gashin sa nan ne ko bai masa lalle ya kawo hadisin da muka fita daga wancan babin hadisin Abu Rimsa ya ce abu rimta ya ce na je wurin alisallam tare da ɗana sai alisallam ya tambaye ne ya ce wannan ɗanka ne sai abu rimta ya ce eh ɗana ne ya rasulullah ka shaida wannan ɗana ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to la ya yajni alayka wa la tashni alayka shi ba zai janyo maka wato zunubi ba kai ma ba za ka ja masa zunubi ba ma'ana kamar yadda kowa aikin da ya shi za a rubuta masa ma'ana idan ka yi zunubi Allah ba zai kama shi da zunubin ka ba idan kuma ya yi zunubi shi kuma Allah ba zai kama ka da zunubin ka ba an gani domin mai wala ta zirwa ziratun wuzra ukra ne daga cin abin da ya faɗa yake wa ra'aytu shayba ahmad yace sai na ga yana da furfura amma furfurar ta gashin ba ba fari bane na ga yayi jaja jaja al-imam abu isa tirmidhi yace wannan shine kusan abin da ake rawaitowa a wani mafi mafi mafi tabbata mafi kyawu a wannan babu ma'ana galibi wanda zai ce maka annabi sallallahu ya ya rina gashin sa to wannan shine mafi karfin abin da zai kafa hujja da shi domin yace galibin riwayoyin da suka inganta suna nuna cewa ai bai ma kai yanayin da ma zai yi ne zai yi lalle din ba furfuran ma bata ma tare da yawa ba ballantana har ya mata lalle ma ya koyi ta wa an usman ابن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة أنت بيا أبو هريرة رضي الله عنه أكتشي أن سلم يا تبين للي سيتي يا تبين كم من تي هل ينزل أنا نما جنا أكم جنا أنا رضي الله عنه ليش بان اللي بني ميلي نشاف مي أكتشي sai su ga kamar me kamar ya yi lalle kuma ba lalle ba hadisin mu na gaba mai rauni ne kawai dai za mu ja shi amma ba za mu fassara ba عن الجهدمة امرأة بشير بن الخفافية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رجع من حناء أو قال رجع شك فيه هذا الشيخ عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبوبا وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخبوبا أنس الله يتارى مثل دايتي يكي يا ga النبي صلى الله عليه واله وسلم an sa mai maina wato kamar na fatar kamar an kamar lalle lalle ko abin da ya kama da haka abdullahi dan muhammad dan aqil yace shi ma ya ga gashin annabi sallallahu alaihi wasallam a ajiye a wurin sayyidina anas dan malik Allah ya tsara masa yadda yace na ga alamu kamar an masa mai kamar an masa lalle barin karanta mana cikakkiyar maganar da al'imamun nawawi akan wa'annan hadisan al'imamun nawawi yake cewa abinda malamai suka zaba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu lokuta yayi lalle kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar cikin sahih Bukhari da Muslim yake tabbatarwa yace amma a galibin lokutan sa bai ba din bari dan haka kowanne cikin masu riwaya sai ke kokarin ya faɗi ya abin da ya gani wannan bayanin ma na yi shi a can gurin ina da lokaci ya yi irin da ka sa anan sai mu tashi hadisan da suka zo wurin bayanin kwallin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum akwai sauro akwai sauro